nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الله ولي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su suwunti da farko muhimman kanunsu. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta karyata zargin gwamnatin mamayar Isra'ila kan ‘yan gwagwarmayan Falasɗinawa tare da bayyana har-haranta kan cibiyoyin lafiya da cewa laifin yaƙi ne. Sojojin Yemen sun kai hare-hare kan muhimman wurare a haramtacciyar ƙasar Isra'ila. jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa yahudawan sahiyoniya suna ci gaba da gudu daga haramtacciyar kasar ta isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun nan rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa matakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka na rushe-rushen cibiyoyin kiwon lafiya a gaza laifi ne na yaƙi hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin mamayar isra'ila ke kaiwa kan asibitoci a zirin gaza sun zame manyan laifukan yaƙi don haka tana mai matuƙar nuna damuwa kan wannan rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da na kare haƙƙin bil'adama hukumar ta ƙara da cewa a cikin wata ta ƙara da cewa a cikin wata sanarwa da ta fitar wannan ta'asa ta janyo rugujewar tsarin kiwon lafiya a zirin gaza gaba ɗaya inda ta yi nuni da cewa ta tattara rahotanni aƙalla na farmakin da aka kai kan asibitoci ashirin da bakwai har sau ɗari da talatin da shida da wasu cibiyoyin kiwon lafiya goma sha biyu hukumar ta ƙara da cewa zargin da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi cewa 'yan gwagwarmayin falasinawa suna amfani da asibitoci a matsayin wuraren kai hare-hare da cewa ba gaskiya ba ne kuma babu wani dalili da ke nuna ƙamshin gaskiyar ikirarin da ta yi sanarwar ta hukumar lafiya ta bayyana cewa hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila take kaiwa kan asibitoci sun haifar da mummunan barna ga ga asibitin kamal adwan kuma an gano manyan kabarurruka guda uku tare da gano gawaki sama da tamanin a ciki Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya jaddada cewa zai koma yaƙi ko da an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni da Falasɗinawa Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa ta ci gaba da kai har-haren wuce gona da iri kan Gaza, ko da kuwa an kammala yarjejeniyar musayar fursunoni. Kalaman na Netanyahu sun zo ne a yayin wani zaman taro da ba ta ba da shawara ga gwamnatin mamayar Isra'ila inda ya buƙaci samun damar cimma manufofinsa na wuce gona da iri kan Falasɗinu. wanda ya tanadi kawo ƙarshen gwagwarmayar falasinawa kafofin yada labaran yahudawan sahayuniya sun tabbatar da cewa ministan kudin haramtacciyar ƙasar isra'ila bazalil smotrich ya shaida wa iyalan yahudawa da ake tsare da 'yan uwansu a zirin gaza cewa ba zai iya ba da tabbacin dawowar 'yan uwansu a raye daga zirin gaza ba wanda hakan ke tabbatar da cewa rayuwar waɗannan fursunoni ba shi da muhimmanci a wajen firaministan gwamnatin Netanyahu da ministocin gwamnatinsa. Sojojin Yemen sun kai hare-haren ɗaukan fansa kan haramtacce ƙasar Isra'ila ciki har da filin jirgin sama na Ben Gurion da wani jirgin ruwan Amurka da tashar wutar lantarki a kudancin Kudus. sojojin yemen sun sanar da kai wasu munanan hare-hare guda uku kan haramtacciyar ƙasar isra'ila da uwar gijiyarta amurka da suka hada da babban filin jirgin sama na bengorius da ke yankin jefa da tashar wutar lantarki da ke kudancin birnin kudus da kuma jirgin ruwan amurka mai dakon jiragen saman yaƙi na uss harry turman a lokacin da suke shirin kai wani gagarumin hari ta sama kan ƙasar yemen a cikin wata sanarwa da rundunar sojin yemen ta fitar ta bayyana cewa sojojin ƙasar masu kula da makami masu linzami sun gudanar da ayyukan soji masu inganci guda biyu na farko akan babban filin jirgin saman bengorius na haramtacce ƙasar isra'ila da ke yankin jeffa da aka mamaye da makamai masu linzami ƙirar falastinitu yayin da sauran farmakin suka kai kan tashar wutar lantarki a kudancin birnin kudus da aka mamaye da makamai masu linzami nau'in zulfikar kamar yadda sun ta tabbatar da cewa makamai masu linzami biyu sun yi nasarar isa inda aka harba su masu saurare kada ku sha'afa labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran jaridar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa rahoton cewa yahudawan sahayuniya dubu tamanin da biyu ne suka tsere daga haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin shekara ta dubu da ya gabata jaridar yadda'ut aharonot ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da cewa adadin yahudawan sahayuniya da suka tsere daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai zuwa wato zuwa ƙasashen duniya a cikin shekarar da ta gabata ta 2024 ya kai kusan mutane dubu dubu tamanin da biyu da ɗari bakwai daidai a farkon wannan sabuwar shekara ta 2025 cibiyar ƙididdiga ta tsakiyar isra'ila ta bayyana cewa adadin da ba a saba gani ba a tarihin haramtacciyar ƙasar isra'ila na yahudawan sahiyuniya yahudawa sun fice daga cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila a shekara ta 2024 domin gujewa yakin da ake ci gaba da wuyi rahoton da hukumar ƙididdiga ta tsakiya ta fitar ya kuma yi ƙarin haske kan ma'auni na ƙaura daga haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasashen duniya wanda ke auna bambancin yawan yahuda wanda suka koma haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma waɗanda suka barta a cewar jaridar a ƙarshen shekara ta 2024 ma'aunin shige da fice na mutane a haramtacciyar ƙasar isra'ila ya canza sosai. wanda ke nuni da cewa an yi mummunan hasara mai yawa na yawan jama'a a isra'ila sakamakon ƙaurar da yahudawan sahiyoniya suke yi daga haramtacce ƙasar isra'ila zuwa ƙasashen waje domin rayuwa cikin aminci ana ci gaba da gwamza faɗa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa a biranen alfashir khartoum da darfur rahotanni sun bayyana cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a wasu biranen sudan tsakanin sojojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa a biranen alfashir khartum da aljazira inda dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi ɓarin wuta da manyan bindigogi kan sojojin sudan yayin da sojojin sudan suka yi lugudan wuta da jiragen saman yaƙi kan yankunan da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka mamaye a arewa maso gabashin birnin garuruwan sudan dai na fuskantar tashe-tashen hankula na soji da dama tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa inda ake amfani da manyan makamai musamman jiragen saman yaƙi da manyan bindigogi a yaƙin a garuruwan alfashir khartum da kuma jihar aljazira a cikin birnin alfashir dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai mummunan hare-hare kan rundunar sojin ƙasar da manyan bindigogi yayin da jiragen saman yakin sojojin sudan suka yi ruwan bama-bamai kan yankunan da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka mamaye a shiyar arewa maso gabashin birnin yayin da birnin alfashir ke fama da matsanancin halin jin kai baya ga rikidewa zuwa ga fagen fama wanda ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci mu koma noma da kuma hannunka mai sanda gami da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. masu raro sharhin bayan mu na yau zai dubi ne akan tsokacin shugaban majalisar malaman najeriya reshen jihar bauchi akan wato shahid kasim suleimani da yin kira ga musulmi da su zama suna koyi da shi ne mustapha adam da zan kasance tare da ku da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a daidai lokacin da aka shiga jajibirin cika shekaru hudu cif da kuma karatowar ta biyar da shahadar laftanar janar kasim sulaimani masana a kasashen mabanta suna bayyana nau'in sadaukar da kai ɗin da yi da jaruntarsa da kuma rawar da ya taka wajen shimfiɗa zaman lafiya a cikin yankin yammacin asiya a wata hira da shugaban majalisar malamai ta najeriya reshen jihar bauchi sheikh dan azai musa ya yi da kamfanin dillancin labarun labaran iran wato iran press ya yi yabo ga sheikh kasim suleimani sheikh dan azumi ya bayyana cewa a shekara ta 2016 na ziyarci iraki na kuma ga sawun barnar da da'ish wato isis ta yi a fili yake cewa waɗannan 'yan ta'addar amurka da isra'ila ne suka kirkire su su ne kuma suke ba su kuɗaɗe da makamai shugaban majalisar malaman ta ƙasa reshen jihar bauchi ya kuma yi bayani a kan rawar da shahid kasim suleimani ya taka wajen fada da 'yan ta'adda da kuma wajen kafa ƙungiyar gwagwarmaya a cikin ƙasar ta iraki da wasu ƙasashe na gaba ta tsakiya da hakan ya taimaka matuƙa wajen kawo ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci a cikin wannan yanki. har ila yau malamin addinin musulunci na najeriya ya kuma bayyana cewa yadda amurkan ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla wanda duk duniya ta san rawar da yake takawa wancan lokacin wajen fada da ta'addanci yana nuni da halayyar girman kai da kuma fuska biyu da amurka take da shi sheik dan azumi ya kuma ce gwamnatin amurka ta ta'addanci ce wacce ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla ta hanyar take cike da nuna tsoro wannan shine hali irin na amurka da kuma 'yan koransu isra'ila a dalilin haka malamin addinin na najeriya ya yi kira ga dukkanin musulmi a duk inda suke a duniya musamman samari masu tasowa da su koyi rayuwar shahid kasim suleimani a wajen fada da sharri da ƙoƙarin ganin musulunci ne ke tafiyar da rayuwa da adalci da kuma samar da haɗin kai a tsakanin musulmi hakanan kuma samar da fahimtar juna a tsakanin musulmi sunna da shi'a kuma su fahimci yadda isra'ila amurka da ƙasashen yamma suke haddasa saɓani da rikici da rabuwar kawuna tsakanin musulmi a ƙarshe shehun malamin ɗan azumin musa ya ce idan har musulmi suka zama haka wato ta fuskar koyi da halayya irin ta kasar sulaimani to da dar allah za su gane wa idanunsu irin koma baya da kasashen yamma da amurka za su fuskanta idan ma rushewarsu ba ta zo ba to ma sauraro za mu dasa aya anan. sai kuma wata fitowar da za a ji mu dauke da wani jigon a ƙarƙashin shirmu na sharhin bayan Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 30 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 2025 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam an fara amfani da kalandar an Domini kimanin shekaru 700 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam a zamanin sarki Roma Noma Pompilius. A halin yanzu dai a mafi yawan kasashen yammacin duniya ma da kuma wasu kasashen duniya na daban ana gudanar da bukukuwa na daren 31 ga watan disamba na kowace shekara domin yin maraba da sabuwar shekara ta miladiya kamar yadda kuma wannan kalanda ko kuma kwanan wata ta zama ita ce ake amfani da ita a mafi yawan harkoki na duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan janairun shekara ta 1960 ƙasar kamaru ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka wannan rana ita ce ranar hutu ta ƙasa a kamaru baki ɗaya turawan ƙasar jamus ne dai suka fara mamayar ƙasar ta kamaru a shekara ta 1884 amma bayan shan kayan da ƙasar jamus ta yi a yakin duniya na biyu turawan faransa da birtaniya sun yi wa tandar ƙasar kamaru a tsakaninsu sai kuma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru da ake da turawan yankin kasar kamaru wanda ke karkashin turawan faransa ya samu 'yancin kai a rana irin ta yau a yanda kuma yankin da yake karkashin turawan birtaniya ya samu 'yancin kai shekara guda bayan hakan masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad mahadi shamsuddin babban malamin addinin musulunci kuma masanin harkokin siyasa a kasar labanan ya rasu an haifi aitullah shamsuddin a birnin najaf na kasar iraki sannan kuma ya karatu a gaban manyan malamai na wancan lokaci a kasar Iraki bayan haka aitullah shamsuddin yana ɗan shekara 36 a duniya ya koma gida kasar labanan inda ya shiga karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai sai kuma daga bisani ya zama mataimakin shugaban majalisar koli ta mabiya masabar shi'a a kasar labanan sannan kuma bayan nan an sace imam musa sadar shugaban majalisar a shekara ta 1978 bayan nan sai zama shine shugaban majalisar har zuwa ranar rasuwarsa. Masu wurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau, ɗaya ga watan Janairu na shekara ta 1955, juyin juhalin ƙasar Cuba ya kai ga samun nasara, kuma tare da tserewar Janar Batista, sanannen ɗan kama karya na ƙasar Cuba aka kawo ƙarshen tsoma baki na amurka da 'yan koranta a cikin harkokin cikin gida na kasar cuba nasarar da 'yan adawa karkashin jagorancin fidel castro suka samu a shekara ta 1959 ya jefa amurka a cikin tsaka mai wuya kasancewar kasar cuba ita ce kaɗai gwamnatin gurguzu a amurka ta tsakiya kuma tana kusa da iyakokin amurka kuma tana da alaƙa ta kot da kot da tarayyar soviet saboda haka ne amurka akwai da yaushe take aiwatar da manufofi na adawa ga gwamnatin ƙasar cuba ƙarƙashin jagorancin castro kuma har yanzu ƙasashen biyu suna zaman doya da manja cuba tsibiri ne a amurka ta tsakiya wanda yake macin tekun atlantika a kudu maso gabashin amurka mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu ɗari da goma da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa ranar 1 ga watan janairu ita ce ranar ƙasa a palestine ana ɗaukar ƙasar palestino ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wurare da ɗan adam ya fara rayuwa a duniya wani kuma yanki ne wanda yake gabashin gabar tekun bahar rome wanda yake makwabtaka da ƙasashen jordan masar syria da labana ƙasar palestine tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 6,263 wanda mafi yawansa a halin yanzu yana ƙarƙashin mamayar gwamnatin yahudawan sahiyoniya babban birnin palestine shine kudus da kuma garin gaza sai kuma ramallah wanda su ma cibiyoyi ne na gudanarwa na wucin gadi a halin yanzu khan yunus da nablus su ne manyan birane da suka karu a wannan ƙasa sannan kuma harshen hukuma na al'ummar palestine shine larabci kuma fiye da kashi 87 cikin ɗari na al'ummar palestine mabiya addinin musulunci ne. Ƙasar palestine ta kasance ƙarƙashin gwamnatin Usmaniya ta Turkawa tsakanin shekara ta 1517 da kuma yakin duniya na ɗaya. sannan kuma ta kasance ƙarƙashin ikon Birtaniya tun daga ƙarshen ƙarni na goma sha tara yayin da yunkurin Yahudawan Sahiyuniya da faɗaɗa yawan hijirar Yahudawa zuwa palestine ya ƙaru inda adadin Yahudawan ya ci gaba da ƙaruwa a cikin Falasɗinu. Sakamakon tashashen hankula wanda Yahudawa suka yi ta haifarwa an amince da wani shiri a Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka raba palestine zuwa kashi biyu Yahudawa da Larabawa. A bisa wannan tsari fiye da kashi 56 cikin ɗari na dukkanin filayen Falasɗinawa an bayar da su ga yahudawa sauran kuma ga larabawa a shekara ta 1948 bayan ficewar sojin birtaniya aka kafa isra'ila a cikin yankin palestine kuma cikin kankanin lokaci ta mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na yankunan palestinawa sakamakon rashin wata hukuma ta ƙasa a palestine an miƙa ragamar mulkin zirin gaza ga ƙasar masar da kuma hukumar kula da yammacin gabar kogin jordan wani kuma yanki ne wanda shi ma gwamnatin sahiyuniya ta mamaye shi a shekara ta 1967 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha biyu ne kuma ga jama'a masu mu waɗanda suke so samu mutanen wannan shiri namu namu koyi harshen farsanci suna iya su ziyarci shafin mu intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata kamar da yadda aka sani idan ana biye da mu a makon da ya gabata mun ji cewa abokanmu wato muhammad darmin kenan a makon da ya gabata mai suka yi yau kuma suna ina muhammad darmin dai sun tafi wani wurin saye-saye domin sayan wani abu daga cikin uban da suke bukata. Sun tafi babban shagon sai da kayayyaki wanda yake kusa da wurin kwanan ɗalibai. Saboda haka wanda yake sayar da kayayyakin kuma ya fahimcewa lallai su waɗannan ɗaliban jami'a ne. Saboda haka sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa su kasance a lokacin sayayya su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. بفرمایید بسم الله کو چه؟ مه شما می خواهید کو کو سو پاکت امبولان ماست نونو کره بوتا نوشابه لیمون کلبه ما می خواهیم مو مناسو ما لازم داریم muna da matuƙar bukata. Do Biyu Se Uku Sabun Sabulu Shampo Sabulun wanke kai Conserve Gwangwani ماهی کیپی کنسرو ماهی کیپین گونگونی دیگر چه سمی کما نان برودی آنجا اچن ما داریم مو منادا شیشه کلبه آب لیمو رول لیمو شیر مدره شما کو بدهید کوباده راستی لله تخم مرغ قوان کازا پنیر چکو او میخواهد شی یناسو برنج شنکاپا روغن می کمی کدن ما نداریم مو بامدا لطفاً دو الله ما هستیم مو مونه ما نیستیم با مو بنی کدام ونه ساختمان گینی احتمالاً زتو مپی کرپی همکلاسی کلاسی. کنجونا اجی دوست دوست کی؟ متشکرم نگودی To bayan da aka je waɗannan kalmomi kuma aka ji su da kyau aka fahimci ma'anarsu yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma mai sayar da kayayyaki. بفرمایید چه میخواهید؟ ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه میخواهیم سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم دیگر چه؟ نان هم آنجاست نان میخواهی؟ خیر ممنون یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر میخواهد رامین ما برنج و روغن داریم؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a ji wannan tattaunawa amma da fassararta. بفرمایید چه میخواهید؟ بسم الله کو میکو که سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه میخواهیم مو منسن روبر نونو گده دورن بطا گده بیو دلیمون کلبا گده دیا سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. منا دا متقر بقاتر سابلو گودا اوکو. صابلون منچه کی گودا دیا دا کیپن گونگونی گودا بیو. دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان می خواهی؟ سمی کما. بریدی اچن یکی. کنا بقاتر بردی؟ خیر. ممنون. یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید. a'a mun gode ka ba mu kwalbar ruwan lemu guda ɗaya da kuma kwalbar madara guda biyu راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد. للی سعید ما ینا بکاتر قوی قوان کازا da ɗaurin چکو رامین ما برنج و روغن داریم؟ رامین شن مو منا دا شنکاپا دمی؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای منا دا شنکاپا کدن اما بامو می پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید kenan malam do Allah ka ba mu ƙwan kaza da cuku da mai. To da fatan dai an ji wannan tattaunawa da kyau kuma an ji dukkanin abubuwan da suka ambata a cikin tattaunawar tasu. kuma an tsinci kalmomi da dama a cikin wannan tattaunawa. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar. بفرمایید چه میخواهید؟ بسم الله کو میکو که سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم. مو سن روبر نونو گدا دیا دورن بتا گدا بیو دلیمون کلبا گدا دیا سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. مو منا دا matuƙar buƙatar sabulu گدا sabulun wanke kai guda ɗaya da kifin gunguni guda biyu. Digar ce, non ham onjos, non mi khahi. Sai mi kuma, biredi a can yake, kuna bukata biredi? Khair, mamnun, یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید. آ آ. مون گودی. ka ba mu kwalbar ruwan lemu guda ɗaya da kuma kwalbar madara guda biyu. راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می للی سعید ما ینا بکاتر قویقوان کازا در دورن چکو گودا رامین ما برنج و روغن داریم؟ رامین شن مو منا شن کپا. دمی؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای من ده shinkafa کدن اما بامو مو پس آقا لطفا تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید. کنن مالن دو الله کبامو قوان کازا ده چکو دمی. mai sayar da kayayyakin ya zuba dukkanin kayan da suka saya a cikin wata takardar envelope a daidai lokacin da na'urar lissafi take aiki sai ya fara tambayar ramin cewa شما دانشجو hasti بله ما دانشجو هستیم شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ خیر ما در ساختمان دو هستیم پس احتمالا همکلاسی هستیم خیر ما با هم دوست هستیم تو مجلا سی اکارا سرارن تتونا ور میسی دکا یکی تارده رمین اما پسر فسرده شما دانشجو هستی؟ کو طالبان جامعه نه؟ بله ما دانشجو هستیم ای مو طالبان جامعه نه شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو اون گینی کو زونه؟ گینی نه اکو؟ خیر ما در ساختمان دو هستیم. آه, آه. مو منا گینی پس احتمالا همکلاسی هستی. کنن زتو مفی پی. کو ین اجی دینی. خیر ما با هم دوست هستیم. آه, آه. مو ابو ابو To madalla, to yanzu kuma a ƙara gyara zama dai domin a ƙara sauraron wannan tattaunawa yadda ta kasance. شما دانشجو هستی؟ کو طالبان جامعه نه؟ بله ما دانشجو هستیم. ای مو دالبان جامعه شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو اون گینی کو زونه؟ گینی نه اکو؟ خیر، ما در ساختمان دو هستیم. آه مو منا گینی نه پس احتمالا همکلاسی هستید. کنن زتو مپی کرپی کو این اجی دینی. خیر ما با هم دوست هستیم. آه مده دai ابو کنجونانی. Ramin da Muhammad bayan sun kammala sayayya su sun bayar da dukkanin kuɗin sayayyar ga shi wanda yake sayar da kayayyakin kuma sun yi masa godiya. Sun ɗauki dukkanin kayayyakin da suka saya sun tafi zuwa wurin kwanan ɗalibai. Duk da cewa dai kayayyakin suna da nauyi gulgudu. To amma dai wurin kwanan ɗalibai baya da nisa sosai. To jama'a masu saurare lokacin shirin namu dai baki ɗaya ya riga ya kawo ƙarshe dole anan ya kamata mu dakata. to amma kafin mu yi bankwana da kuma karkare shirin muna tunatar da jama'a masu saurare ga masu buƙatar samun matanin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci suna iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana talata kamar yadda aka sani to amma kafin mako na gaba a madadin muhammad da hajji wanda shine haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ne nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. noma noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutu a cikin shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne a kan shirin gwamnatin ƙasar Zimbabwe na biyan diyar kuɗaɗe ga fararen fata na kasar da kuma 'yan kasashen waje da aka kwace gonaki shekaru ashirin da suka gabata aka baiwa bakaken fata za mu ji abin da ya sa gwamnatin ta yi wato juyawa da baya akan wannan batu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to za mu faro shirin ne dai daga ƙasa ko kuma mu ce tsibirin nan na kefu bade wanda ke son zama kyakkyawan abin misali ga nahiyar afirka ta fuska wasu shirye-shirye suka fito da su akan harkar noma shekaru hudu bayan gagarumin farin da ƙasar ta kaifu bade ta fuskanta a halin yanzu ta samu gagarumin sauyi a cikin fagen noma daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka da akwai ƙoƙarin ƙarfafa manoma ta hanyar samun musu da ruwan noma isasshe za kuwa a yi amfani da ruwan teku ne bayan an tace shi yadda zai dace da buƙatar manoma da kuma buƙatar ita kanta shukar da za a yi abin da ƙasa ta kafa dabe take sanyi shine dama abin misali da koyi ga ƙasashen nahiyar afirka baki ɗaya za kuwa ta yi aiki ne tare da hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo domin cimma wannan manufa shugabar hukumar abinci ta duniya mai kula da yammacin afirka biniya stephen ita ce ta bayyana wannan matakin a yin taron da suka yi karo na goma sha shida wani batu mai muhimmanci da ake son cimmawa a wannan ƙasa shine tsarin da ake kira da bayar da kariya ga al'umma abin da hakan yake nufi shine hanyoyin da za a rage talauci ta hanyar bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma kyautata kiwon lafiya na sauran al'ummar ƙasar a cikin yammacin afirka aiki da wannan tsarin yana da ƙaranci. bai wuce kaso goma sha uku cikin ɗari na mutanen wannan yanki ne suke cin moriyarsa ba amma a yanzu ƙasar kafe dabe ta yi fice kuma tana son ganin cewa ta zama abin koyi ga sauran nahiyar ta afirka to daga wannan tsibiri na cape dabe za mu nufi ƙasar zimbabwe inda gwamnatin ƙasar za ta biya diya ga fararen fata da aka kwacewa gonaki shekaru ashirin a baya wato a lokacin shugabancin marigayi mugabe gwamnatin kasar ta zimbabwe ita ce ta sanar da cewa za ta biya diya ga fararen hula na cikin gida da kuma wasu 'yan waje da aka karba gonakinsu shekaru ashirin da suka gabata a lokacin gwamnatin robert mugabe domin a yi gyara akan wato barnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya waɗanda su ne suka kwace ƙasa da gonaki suka baiwa fararen fata ƙasar da suke tsiraru ko kuma waɗanda suka zo da su daga wasu sassa na nahiyar turai a wajen shekara ta dubu biyu ne dai tsohon shugaban ƙasar ta zimbabwe robert mugabe ya fito da wannan siyasa ta kwace gonakin fararen hula ya baiwa baƙaƙen fata a wani shiri na sake rabon ƙasa kamar yadda aka kira shi a wancan lokacin mugabe ya ce matakin da ya ɗauka manufarsa shine gyara barnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya shakka babu 'yan mulkin mallakar sun yi barna sosai ba a cikin ƙasar zimbabwe kaɗai ba hada a cikin ƙasashen da suke wannan yankin na kudancin afirka kama daga ita kanta afirka ta kudu din da wasu kasashe to ministan kuɗi na ƙasar ta zimbabwe ne dai mithuli nkube shi ne sanar da cewa gwamnatinsu ta riga ta amince da a biya diya na gonaki 441 na fararen fata da kuɗin da za a ba su zai kai dala amurka 351 da ɗigo biyar waɗannan fararen fata 'yan cikin ƙasar zimbabwe ne sai kuma 'yan ƙasashen waje da su kuma za a biya manoma cas inda hudu kudaden da za su kai dala miliyan 196.6 masu gonakin na waje dai sun fito ne daga ƙasashe irin su denmark jamus netherlands switzerland da kuma wasu ƙasashe. na gabashin nahiyar turai a wancan lokacin gwamnatin zimbabwe ta yi amfani da tsofaffin sojoji da suka yakin samun yanci wajen tilasta masu gonakin ficewa daga cikin gonakin nasu wasu sun mutu a yayin da ake kokowa da su wajen ganin cewa an fitar da su daga cikin waɗannan gidajen gonan da nan ne wajen rayuwarsu yayin da wasu kuma sun jikata a yayin da ake fitar da su ɗin daga ƙarfi daga cikin gonaki. sakamakon kwace gonakin da gwamnatin ta yi daga fararen fata manoma shi ne koma bayan da aka samu na kasuwanci a cikin ƙasar da kuma zuwa ƙasashen waje gabanin wancan abu ana kiran zimbabwe a matsayin ƙasa wace ta yi kama da kwando na abinci domin abincin da take samarwa ya ishi al'ummar ƙasar sannan kuma har ana fitar da shi cikin ƙasashen makwabta da ma ƙasashen turai gaskiya mai ɗaci ita ce duk da cewa yunkurin da gwamnatin mugabe ta yi a wancan lokacin manufarsa ita ce yin gyara da kuskuren tarihi da 'yan mulkin mallaka suka tafka inda ta mai da 'yan ƙasa suka zama wato matalauta a kan ƙasarsu saboda an ƙwace gonakin da za su yi noma inda mafi yawancin suka zama ma'aikata ne a cikin gonakin da aka baiwa fararen hula sai da kuma bayan gushewar shekaru kaɗan da aka kwace gonakin daga fararen fata aka baiwa baƙaƙe waɗanda aka baiwa gonakin sun kasa noma su kamar yadda waɗanda suka gabace su suke yi don haka aka samu koma baya matuƙa wajen noman abinci a cikin wannan ƙasa baya ga haka ƙasar wacce kamar da muka faɗa a baya ta daga cikin wato masu samar da abinci a nahiyar afirka an waye gari ta zama taimako take nema wato ana ba ta taimako ne na kayan abinci maimakon a ce ita ce take sayarwa ta samu kuɗin za ta sarrafa su a cikin kasafin kuɗinta da gaske ne cewa tun asali 'yan mulkin mallaka ne suka karɓa gonakin daga baƙaƙen fata suka baiwa farare sai dai matakin na wancan lokacin bai yi abin da ya kamata ba domin gyara kuskuren baya wato matakin da gwamnatin prophet mugabe ta dauka maimakon ya gyara sai zamanto an samu kuskure a cikinsa ta yadda manufar da ake so a cimma wato baƙaƙen fata su zama su ne masu samar da abinci hakan ba ta yi ba abubuwan da suka biyo baya kuma wato suna da matukar hatsari da ko matsala ga tattalin arzikin ƙasar ta zimbabwe inda kudaden ƙasar suka baje a ƙasawar wasu ta fuskar su daraja ta yadda ya zamanto maimakon kudade kaɗan da ake amfani da su wajen sayan kayayyakin masarufi sai zama da su ta zube ana maganar a zimbabwe ana buga takardar kuɗi guda ɗaya ta dala miliyan ko kuma har dala biliyan ma da akwai a halin da ake ciki yanzu fari ya addabi wannan ƙasa ba kuma ita kaɗai ba har da yankin kudancin afirka da hakan ya ƙara haddasa matsalar rashin abinci to tun a watannin farko na shekara ta 2024 da za ta ƙare ya kamata a biya diyar ga masu gonaki sai da har yanzu ƙasar tana kan tattaunawa da masu bayar da bashi da suka hada da bankin raya afirka kuma a shekara ta 2022 aka fara wannan tuntubar juna ɗin tsakanin bankin na afirka da kuma gwamnatin ƙasar ta zimbabwe amma yanzu ba a ƙara dogon turanci ba tun a shekara ta 2020 da gwamnatin shugaba emerson nangwagwa ta cimma yarjejeniya da manoma fararen fata akan cewa ta amince za ta biya su diyan. emerson dai ya karɓi mulki ne daga mugabe a wani sauyin mulki da aka yi cikin ruwan sanyi ba tare da an yi wato kisan kai ba ko zubar da jini wanda kuma ya samu goyon bayan al'ummar ƙasa bisa la'akari da cewa mugabe ya tsufa tsufan da ba zai iya tafiyar da harkokin mulki ba dukkanin ƙasar wato ta noma kenan da karɓa daga fararen hula yanzu mallakin gwamnati ne duk wanda yake son ya yi noma a cikin wannan kasar zai rubuta gwamnati ne bukatarsa ta hakan sannan a bashi lasisin yin hakan bisa jejeniya tsawon lokaci ko gajeren lokaci tsakaninsa da mahukuntan wannan ƙasa. fatan cewa wannan matakin da gwamnatin ta zimbabwe ta dauka idan mantuwa ya sake dawo da martaban wannan kasa ta fuskar noma da mayar da ita kwandon afirka na abinci kamar yadda aka santa a baya to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu kwararre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mana gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. shiryar alkur'ani jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na shiryar alkur'ani wannan shiri kamar yadda muka sani ɗauke yake da karatu da kuma tarjama sannan da kawo tafsiri na ayoyin alkur'ani mai girma kuma har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura suratul fusilat kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim na neman tsari da Allah daga shaitan la'ananne abin kyama بسم الله الرحمن الرحيم منا فاروا دسونا الله ما يرحم من جنك أفمن يلقى في النار Wanda za a jefa a cikin wuta shi ya fi, ko wanda zai zo yana amintacce ranar alƙiyama. Yan da masu aikata abin da ku so? Ake shi mai ganin abin da kuke aikatawa ne? bayan nan sai Allah ta'ala yake nuna mana cewa shin wanda aka jefa shi a cikin wuta jefawa da ƙarfi a maka shi a ƙarƙashin wuta bayan an maka shi ya zama na gaba ɗayan gabansa duk gaba ɗaya su zagwanye saboda ainihin wannan wani abu na zafi da ƙuna na wuta ɗin amma maka shi a ƙarƙashin wuta ɗin ya zama duk gaba ɗayan abin da ke tattare da shi gabansa naman jikinsa komai ya zagonye a cikin wannan wuta ɗin shin wanda za a yi masa haka shine mafifici shine maɗaukaki shine a sama ko kuma wanda zai zo wa Allah subhanahu wa ta'ala ranar kiyama a cikin aminci yana cikin ɗaukaka an karrama shi wanne ne a cikin waɗannan mutane ɗin ya kasance shi ne ya fi a cikinsu wane ne ya fi tsakanin waɗannan mutane guda biyu to bayan allah subhanahu ta'ala ya yi wannan tambaya sai yake cewa to fa'amalu ma shi'tum i'malu ma ito ku aikata duk abin da kuka kasance kuna so ku aikata ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai duk abin da kuka ga ya fito muku fili kuke so ku aikata to ku aikata abin da yake tabbatacce shine cewa sato sabon lallai za a yi muku hisabi akan dukkan abin da kuka aikata sagiratan wa kabiratan ƙanana kuka aikata ko kuma manya to lallai za a yi muku hisabi saboda shi ubangiji subhanahu ta'ala bima na basir yana gani da duk abin da kuke aikatawa idan da yana ganin abin da kuke aikatawa to e eh, imalo eh, ba shi ito ku je ku aikata duk abin da kuka kasance kuna son ku aikata dai wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake gaya wa dukkan wani wanda yake ya wa ayoyinsa subhanahu wa ta'ala innal waɗanda suka kafirce wa a lokacin da ya zo musu Hakika kwarai shi littafi ne mabuwayi. La ya ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa. Saukakke ne daga mai hikima abin godewa. Da Allah wata'ala ya mana wani bayani sai kuma a cikin aya ta arba'in da ɗaya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya karkato da magana yake magana dangane da waɗanda suka kafirce wa Alƙur'ani. waɗannan waɗanda al'amari na haƙiƙa saƙo na wannan shirya ta Alƙur'ani ta zo musu amma suka kafirce sai Allah ke cewa innal ladzina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum lalle waɗannan waɗanda suka kafirce wa Alƙur'ani. bayan ya zo musu wannan habaru inna dinnan mahazufun ne wanda yake takadiruhu shine yurmauna aidan finnar yawmal qiyama za a jefa su a cikin wuta ranar kiyama su dinnan waɗanda suka kafirce da wannan alkurani bayan ya zo musu to ranar kiyama za a jefa su a cikin ainihin wuta sannan shi alkur'ani lallai la kitabun aziz ma'ana aziz ta wani bangaren shine babu wani abu wanda yake kwatankwacinsa ma'ana ta aziz shine cewa lallai shi littafi ne wanda yake cike da galaba sannan babu wanda yake galaba a kansa saboda haka kenan a cikin duk abin da ya zo da shi na tunani da duk abin da ya zo da shi na hidaya shirya da duk abin da ya zo da shi na kafa dalili da hujja babu wani wanda zai zo ya galaba akan alkur'ani shine kitabun aziz din shine ma'ana aziz din buwayansa kenan shi wannan littafi na alkur'ani saboda haka don mutane sun zo sun ce sun kafirce masa sun ki yin imani da shi to kada su yi amma babu wani abu da zai zo ya yi wani abu na galaba akan shi wannan littafi din allah subhanahu ta'ala domin ya ci gaba da bamu wani siffofi daga cikin siffofin shan alkur'ani din sai ki cewa la ya hil batil Alƙur'ani littafi ne wanda babu wani fasadi babu wata barna da za ta shige cikin shi wato a lokacin da ake saukar da shi babu wani fasadi da barna da zai taba shi haka kuma a wannan lokacin ma da za a zo ranar kiyama babu abin da zai taba shi ko kuma malamai suke cewa la ya batil ai babu wani fasadi da barna da zai zo masa shi alkur'ani daga kowace jiha daga kowane bangare daga bangarorinsa ai babu wani bangare da za ka samu daga cin alkur'ani wanda zai karo da wani bangare nasa a cikin al'amura na duk ilmomin da ke cikinsa ko kuma wasu abubuwa da ya zo na hukunce-hukunce a cikin shi wannan littafi mai tsarki ko kuma labaran da ke cikinsa babu wani abu da ga yana karo da juna sannan babu wani abu da zai zo ya fito na fito da shi a cikin duk al'amura na wani abu da ake bincike-bincike na ilimi ilimi na kimiyya za ga yau malaman ilimin kimiyya a kasashen turai sun yi bincike kaza ai abu kaza ya faru ko kuma an rana ta kaza za a samu kaza ko in an shiga cikin eh, cikin kogi za a zaga kaza za a samu kaza duk wannan bincike binciken ilimin to in suka fito za ga cewa lalle in dai an yi shi bincike ne na ilimi tabbatacce to za a ga a cikin alkur'ani ya yi daidai da alkur'ani kuma hasali qur'ani ya gama bayanin wannan abun ba kafin su su yi wannan binciken nasu na ilimi din duk abubuwan da za su zo ma nan gaba da dama alkur'ani ya yi bayanin su saboda haka kenan babu wani abu da zai kuma iso wa alkur'ani na jinkirta shi ba wani wanda zai ɗauki hannunsa ya iya jinkirta alkur'ani ya sanya wani abu a cikinsa ko ya ƙara wani abu daga cikin ayoyin alkur'ani ko kuma ya rage wani abu daga cikin ayoyin alkur'ani ba wanda ya isa ya yi wannan la ya atihil batil duk waɗannan kai hatta kalma daga cikin kalmomin alkur'ani babu wanda ya isa ya ƙara kalma ko kuma ya isa ya rage wata kalma saboda haka duk waɗannan da suke cewa wai ai akwai waɗanda suke misali ana tuhuman wai 'yan shi'a wai suna da wani alkur'ani daban bayan alkur'anin da aka sauka wa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke faɗan wannan magana to suna karyata wannan ayan da muke karatu a kanta yanzu ne wannan aya aya ta arba'in da biyu daga cikin suratul fusilat ta karyata duk waɗanda suke irin waɗannan maganu din Allah subhanahu ta'ala ya ce la ya atihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi babu kowace jiha kowane bangare bi. babu wani abu da zai zo alkur'ani na jinkirta ma'anarsa ko jinkirta kalmominsa ko ƙara kalma a kai ko kuma rage wata kalma a kai to kaga kenan Allah ya karyata duk waɗannan da suke jifan waɗansu musulmai da cewa wai sun zo da wani alkur'ani daban wannan kansa mutum zunubi yake da ƙirurwa kansa bai sani ba kuma zai je ya gaya wa Allah subhanahu ta'ala ranar kiyama a ina aka zo da wani sabon alkur'ani ko ina aka jinkirta alkur'ani ɗin saboda haka shi alkur'ani Allah ya ci dalilin da ya sa duk wani barna ba za ta zo masa ba sai Allah ya ke cewa Annahu shi alkur'ani tanzilun saukakke ne daga ubangiji wanda yake cike da hikima abun godewa akan dukkan ayyukansa da yake aikatawa subhanahu wa ta'ala wanda wannan ce siffarsa shi ya saukar da alkur'ani to wani barna ne zai shigo wa wannan alkur'ani wannan littafin da ya saukar to kaga kenan waɗanda suke cewa akwai wani abu na ƙari ko na nukusa ne a cikin ayoyin alkur'ani to da Allah suke fito na fito kenan domin Allah subhanahu ta'ala ya riga ya ba wa alkur'ani ainihin wannan tabbaci na cewa la ya atihil batil babu wata barna da za ta shiga wa alkur'ani babu wani jinkirci da zai shiga cikin alkur'ani a jinkirta wani abu daga cikinsa saboda lokaci zamu a nan sai a shirmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammad alihi tahirin kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shi yana shin zai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ba tare da bace lokaci ba bari gaito muku muhammad ali gulris gani domin jin irin tsarabar da ya tara mana a cikin wannan shiri da za mu gabatar muku da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji daɗin wannan waƙa. عاشقان جلوه نور گاه طرف وقت سرور است از آسمان بارد ستاره دلدادگان میلاد نور است از آسمان بارد ستاره دلدادگان میلاد نور است میتابد از دامان زهرا ماهی که از او روشن جهان است او مظهر نور الهی آری فروغی جاودان است او پاسدار مرز آیین او سرور آزادگان است ای گرم دلت ز شعله یاد حسین ای بر شده از نای تو فریاد حسین بر جمله عاشقان مبارک بادا روز تو که هست روز میلاد حسین جانم بود روز پاسدارم عرصه آزادگی ما جان نسونی در تن با اهریمنان دشمن شکاری ما با نثار خون خود مثل شهیدان دین خدا مرز وطن را پاسداریم ما با خون خود مثل شهیدان خدا مرد وطن را پاسدار godiya ta musamman ga muhammad ali gulriz wani fitaccen mawaki a nan kasar iran wanda ake ma lakabi da gani game da wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su inda ya waka game da abin da ya shafi son ƙasa zan ji alin zamun shirin a nan gan lokacin da aka yi mana kawo jiki a tarbe a na gaba domin jin mu ɗauki su a ɗan sheshin amma kafin na amma dun kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سحر از خطه نور مهری که خوش چهره نمون از وادی تو